abinda Khomeini ya yi a ƙasar Iran 1979 ko 1978 zuwa 1979 na juyin mulki da yi wa ita ƙasar ya ƙwace mulkin daga hannun Muhammad Reba Bahlawi ya zama shi al-Khomeini shine shugaban ƙasa sannan kuma ya saita ƙasar a kan addinin shi'anci na kafirta sahabban manzan Allah da ƙaryata Allah da ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa Qur'ani ba cikakke bane da zagin matan manzan Allah ya saita ƙasar akan haka da taimakon ƙasar Amerika da sauran ƙawayenta waɗanda suka taimaka masa lokacin da ya wannan juyin mulki a 1979 din, wannan shine abin da suka so su shirya a nan Najeriya ta hanyar amfani da Ibrahim Zazzaki. shi ma zazzaki abin da suka so su yi da shi kenan to da ke sikuritin Najeriya ko jami'an tsaro a Najeriya jami'an tsaro ne waɗanda sun san abin da suke yi jami'an tsaro a Najeriya sun san abin da suke yi kuma suna kallon komai da idan basira kuma al'amuran tsaro dai alhamdulillah muna wa Allah godiya sai abin da ba a rasa ba na matsaloli da ake fama da su amma dai jami'an tsaron Najeriya bisa ga jumla ababen yabo ne ababen yabo ne duk halin da suke ciki da matsalolin da suke fama da shi da suke matsalar karancin albashi ko kayan aiki ko makamancin haka amma duk da haka jami'an tsaro ne ƙwararru waɗanda suka san abin da suke yi a ilimin tsaro ɗin da haka da suka gano cewa abin da ya faru a ƙasar Iran 1979 shi ake so a maimaita a Najeriya shi ake so a maimaita a Najeriya a yi juyin mulki a karɓe ƙasar daga tsarin da take kai na demokaradiyya na daula jamhuriya a maida ƙasar Najeriya ta koma daula diniya a maida ita wata ƙasa mai addini addinin kuma ya zama shi'anci bisa ga jagorancin Ibrahim zazzaki da aka suka yi ta ƙara zazzakin nan ƙarfi aka yi ta ƙara masa ƙarfi suka yi ta tara masa mabiya suna aiko masa dukiya yana ƙarfi yana tara makamai yana tara mabiya yana tara motoci yana shiga ko ina a ƙasar har yana nuna ƙarfinsa in ya taho ma sojoji suka taho sai dai sojoji su matsa masa ya wuce duk wannan matakai ne ake bi a hankali har a kai ranar da ƙarfin nasa ko ƙarfin nasu za su ga ya kai yadda za su yi juyin mulki sai a danka ƙasar a hannun Ibrahim Zagzaki sai Najeriya ta zama ita ce Iran ta biyu a faɗin duniya sai Najeriya ta zama Iran number two ƙasar shi'anci ƙasar da za ta runguma addinin shi'anci ƙasar da za a gwamnati za ta dinga kashe kuɗi dan a zagi sahabban manzon Allah a tsine musu albarka ƙasar da za ta kashe kuɗi don a yi mutane bayani cewa Ƙur'ani da yake hannun musulmi ba cikakke ba ne gwamnatin da za ta dinga cire kuɗi don a dinga gina kaburbura ana abin ana ƙawata wa mutane inda za su dinga shirka suna kiran wani Allah suna bautar wato al'a'imma ko kuma shehunnai koma bayan Allah subhanahu wa ina ba da muna fahimta shine abin da suka so su yi to amma jami'an tsaro a nan Najeriya suka gano shine suka fata-fata da shi jagoran nasu a ƙarshe dai sai a baro aka tattara shi shi shugaban nasu a ƙarshe sai a baro aka tattara shi aka tattara shi da kayan cikinsa da da idanuwansa aka tsintsinto idanuwansa daga gefe aka tattara shi a baro aka aka yi gaba da shi to wannan abin yabo ne ga gwamnatin Najeriya muna mata addu'a Allah ta'ala ya saka wa shugabannin da suka yi wannan bijimin aiki na karya wannan plan na ƙasar Iran a nan Najeriya plan ne na ƙasar Iran da sauran ƙawayenta na ƙasashen Amurka da sauran kafirai da suke ganin matuƙar aka yawaita ƙasashe irin su Iran masu aƙidu irin na Iran to lallai addinin musulunci zai rushe zai samu ci baya a duniya matukar aka yada aqidin tsinewa sahabban manzan Allah da zaginsu. ina fata muna fahimta 'yawan musulmi anan shafi na Ya yace rawar kulaini kulaini ya rawaito an abi ja'afar. daga abi ƙala qala yace 'Kanan an-nasu ahla riddatin ba'da an sallallahu alaihi wasallam illa salasatan wai abu ja'far ya ce kanan nasu ahla riddatin wai mutane gaba daya ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah dukkanin duniya ta yi ridda illa salasatan sai mutum uku suka rage na daya al-miqdad ibn al-aswad na farko kenan al-miqdad ibn al-aswad bai yi ridda ba salman al-farisi bai yi ridda ba sai abu zarrin al-gifari waɗannan guda uku su kadai ne suka rage akan musulunci amma sauran gabaki ɗaya sun yi ridda sun fita daga addinin musulunci a addinin shi'anci kama yadda ya zo cikin raubatul kafi a juz'i na takwas a shafi na ɗari biyu da arba'in da shida shi yasa wani daga cikin magabata ya ce lausa annal yahud ya ce da za mu tambayi yahudawa mu ce musu man afdalun nasi fi millatikum mu ce musu su wane ne suka fi kowa falala suka fi kowa tsarki fi millatikum a addininku na yahudanci laqalu innahum ashabu musa to da yahudawa za su ce ɗaliban annabi musa almajiran annabi musa su suka fi kowa tsarki su suka fi kowa tsoron allah su suka fi kowa daraja a addinin yahudanci yahudawa za su ce ɗaliban annabi musa su suka fi kowa tsarki yace walau sa'alnan nasara yace da za mu tambayi kirista mu ce wa kirista manhum afdalun nasi fi millatikum su wane ne suka fi kowa daraja suka fi kowa tsarki a addinin ku laqalu da kirista za su ce innahum hawariyu isa da kirista za su ce mabiyan annabi isa almajiran annabi isa waɗanda suka yi rayuwa da annabi isa su suka fi kowa daraja su suka fi kowa tsarki su suka fi kowa tsoron allah da haka kirista za su ba da amsa da za mu tambaye su sai ya ce walau sa'alna shi'a amma da za mu tambayi waɗannan tsinannu ɗan shi'a ɗan iran manhum aswa'un nas da za mu tambaye su mu ce musu suwa ne suka fi kowa lalacewa suwane ne suka fi kowa ɓata da nisa daga Allah daga addini zuwa suka fi kowa fajirci fi kuma a ganin ku wa kuma a aqidar ku qalu yan shi'a sai su ce innahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama yan shi'a sai su ce ɗaliban annabi muhammadu su suka fi kowa kazanta, su suka fi kowa najasa su suka fi kowa kafirci wannan ita ce amsar yan shi'a Allah ya tsine musu albarka wannan shine addinin Iran wannan shine addinin Iran wannan kuma shine addinin da abdulkahir al-bagdadi ya ce duk wanda yake da irin waɗannan akidu ba a lasabta shi a ƙwaryar musulunci kuma kun sani jama'a ba wanda yake mutuwa a ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa sai wanda aka lasabta cikin ƙwaryar musulunci wanda ya shiga cikin ƙwaryar musulunci ko da ɗan bid'a ne to za a iya nema masa gafara bayan mutuwarsa a ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa in dai yana cikin alfiraku al-islamiyya ko yana cikin alfiraku allati hiya min ummatil islam aw min millatil islam in yana cikin ahlil milla in yana cikin ahlil milla to za a iya nema masa gafara a roki Allah ya ji kansa ya gafarta masa amma duk kungiyar addinin da karatu ya tabbatar cewa laisu min ahlil milla karatu ya tabbatar cewa waɗannan mutane laisu min ahlil milla ba sa cikin waɗanda suke shiga cikin ƙwariyar musulunci kama yadda abdulkahir al-baghdadi ya yi bayani cikin alfarq bain al da ya lasafta waɗanda ba a ma lasafta su cikin ƙwariyar musulunci ba wai a ce 'yan bida'a ba ne a'a gaba ɗaya ma ba su shiga ƙwariyar musulunci ba akwai waɗanda suke da irin waɗannan aƙidu na Iran duk mai irin waɗannan aƙidu na Iran bai ma shiga ƙwaryar musulunci ba bare ya halatta a yi masa istighfari ina ba muna fahimta to da haka da wasu mutane suka fito suna ta yi a social media ai shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya mutu ko mai lalacewar 'yan shi'a dai 'yan uwanmu ne musulmi in ka ji mutum yana faɗin wannan magana ka tabbata jahili ne wallahi tallahi jahili ne bai san me yake cewa ba bai san me yake cewa ba eh haka ne cikin yan shi'a akwai wani nau'i na shi'anci wanda suna cikin ƙwaryar musulunci ba su fita daga musulunci ba amma shi'ancin ƙasar Iran shi'anci ne wanda ya fitar da su daga ƙwaryar musulunci ina fata muna fahimta kama yanda za ku ji ƙarashen bayanai masu gamsarwa masu tabbatar da abin da muke faɗa bari ku ji du'a'u sanamai quraish wannan addini ne na gwamnatin ƙasar iran tun daga 1979 har zuwa yau addinin ƙasar iran addinin da Khomeini ya ɗora ƙasar iran a kai duk bayan sallar asuba sai shugaban ƙasa ya tsinewa abubakar da umar gashi nan a shafi na abin nan 81 a shafi na 81 yace wali hada warada fi du'a'i sanamai quraish wai wata addu'a ce sunan addu'ar du'a sanamai quraish wai addu'ar ita ce addu'ar da abin nan yake yi zazzaki barin barin dan kunna muku ku ji ta daga bakin zazzaki barin barin fara karanta ta dala wanda yake da link din ita wannan addu'a ta da ta ta sanamai quraish wacce zazzaki ya karanta ta tana nan a youtube dala wanda yake da link din ya dan turo min da shi da Allah akan lamba ta yace wannan addu'a ta sanamai quraish ita ce Allahumma la'an sanamai quraish Abubakar wa Umar wa jibtaihima wa tagutaihima wa ibnataihima Aisha wa Hafsa har zuwa ƙarshe wata addu'a ce mai tsawo yace wa hadha du'a'un mansusun alaihi musawi yace wannan addu'a ce da aka rawaito ta fil kutubil mu'tabara a littattafai tabbatattu na addinin shi'a sai yace wa kana al imam al khumaini yaquluhu ba'da salati subhi kullu yau yace shugaban kasar iran al khumaini wanda shi ya assasa wannan daula ta Iran ya mai da ita daula jamhuriya 1979 har zuwa yau yanda ya saita gwamnatin shine kan wannan aƙida ta atsinewa Abubakar atsinewa Umar duk bayan sallar asuba da safe aƙidar gwamnati ce ba na baku misali bane jama'a cewa ƙasashen duniya daban-daban ne kala-kala ne ƙasashen duniya akwai ƙasashen da ake ce musu ilmaniya ko a ce musu shiyu'iya wato ƙasashen da su ba su ayyana cewa gwamnati ga addinin da take goyon baya ba kamanan nan mu Najeriya kama nan mu Najeriya za mu iya cewa ƙasarmu mu Najeriya daula demokratiya demokratiya kuma mu ce daula ce ilmaniya ko shiyu'iya wato gwamnati ce wacce ba ta goyi bayan wani addini ba gwamnati ce wacce ta ba wa kowa ‘yanci ya yi addinin da ya gamsu da shi to kaga wannan gwamnati ce ilmaniya ko gwamnati ce shiyu'iyya ina ba muna fahimta to akwai wasu gwamnatocin a wasu ƙasashen daban su gwamnatoci ne masu addini masu aƙida kama ƙasar saudiya kaga gwamnati ce wacce take da aƙida da addini addininta musulunci ta kuma sunna salafiyya ina ba muna fahimta shi yasa na gaya muku cewa sufaye sun kasa samun damar yin shirka da kafirci da bautar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina har Madina dan ɗarika zai je amma ƙarya kake ka samu sakan goma a bakin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bare ka sunkuya ko kai shirka ko ka kira manzon Allah ka nemi biyan bukata daga manzon Allah ko ka nemi manzon Allah ya warkar maka da wani mara lafiya ko dai ka ɗauki wani nau'i na ibada ka yi ga manzon Allah cikin abin da ba wanda ake yi wa sai Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya kake ka yi wannan a Saudiya saboda Saudiya ƙasa ce da tana da addini tana da aƙida to kama haka Iran ita ma ƙasar Iran ƙasa ce da tana da addini tana da aƙida addininta shine addinin wato shi'anci aƙidar ta ita ce rafidanci rafiba kuma shi'a isna a shari'a ga kuma aƙidunsu nan aƙidu ne na gwamnati wanda gwamnati ce take sarin ɗin waɗannan aƙidu na gaya muku gashi nan musawi ya faɗa ƙabarin abu lu'ulu atal majusi sun ce suna da ƙabarin abu lu'ulu atal majusi wanda ya kashe umar sun ce suna da kabarinsa gwamnati ce take cire maɗuɗin kuɗi a sabunta wurin a sa fitilu a kashe kuɗi wajen raya wannan kabari na Abu Lu'lu atal Majusi ana zuwa ana zuwa ma ana addu'a a wajen wai Abu Lu'lu atal Majusi wannan ba Majusi wanda ya kashe Sayyidina Umar ana zuwa wai kabarinsa ana addu'a ana kaza ana sa fitilu ana abubuwa daban-daban